alaikum salam da farko muna son mu san sunanka ah, suna na hanzu salihu gashi mun tare kuna wannan mitin ko menene makasudin yin wannan mitin da aka gudana a yau ah, makasudin wannan mitin shine akwai ah, ministry din da social protection su ne an kai umbrella wanda aka ce technical working group a zamfara to ya hada da duk ma'aikatan da ka aiki waɗanda ka aiki closely related to social protection da mu zo mu zauna mu ga waɗanda activities an ka shata a budget budget din su da annual work plan su ne muke a kai mu ga me an ka rubuta za a yi suddenly a cikin mulka bayan an aiwatar meye impact ko unwanin da al'ummar zawar sun kasa game da wannan activities din da kaji in a very abin brief abin notion shi abin to a takamamme karshe menene ake so a cimma karshe abin da aka so a yi improvement in condition na livin mutanen sanin ka ne da sauran al'umma da cewa zamfara da su gudu ga yadda bincike nuna kuma ya kowa zama bakwar game da wasu indices zan ka dubi sashen lafiya yawan matan da ka mutuwa wurin haihuwa da sauransu dukkan wani sauran jihohi sometimes sokoto na gaban mu da mu so sokoto dai a takaice mu adda su ba to kuma from time to time abun yana fluctuating wani lokaci daga sokoto ita a wani lokaci a ce zamara a a bayan haka game da poverty ko rashin abin in terms of aiki in ka diba zamar kusan mai kowace jiha zama afirka saboda ishu da banditry din ba cattle rust ne da so gaskiya muna buƙatar serious serious interest da abin da aka gwamnati in terms of kudaden da take bayarwa ko take rolling out abin isa shi ya samu kadan zauna muna bibin mu ga waɗanda donor agencies from unicef save the children undp whatever da sauransu don sai mutum yana da tsari ya tsara yana da framework ko development plan suka taimako ne so it's based so abubuwan bayan mun shata za mu strategic abin nan framework ga matsalar da a gare mu ga tsare tsare da mun kai na magance waɗannan matsalolin to based on that ne muke zuwa nan gare su yi taimako su ko sai su shigo hatta akwai lot of them based on abubuwan da muka a yanzu zaman ta fara samun attention sosai akwai organizations da dama waɗanda sun ka shigo irin akwai international rescue committee sun taimaka ma mutum kusan dubu biyu a nan zamfara lokacin abinda sun kai sun zo sun ba da sun ba ko abin wani magidanci dubu talatin da ɗaya da yanki akwai world food program sun yi program a anka sun yi program a maru kuma a lokacin na ganin abinda sun kai bayarwa was around 27,000 naira bayan 27,000 naira sun kusan wata bakwai a zamfara su ba magidanta abinci da magunguna da sabulai haka da abubuwa musamman idp sun da an ka maro da sauran wurare to da ƙarshe mai fata ka ga al'ummar jihar zamfara al'ummar eh, zamfara yana muna fata ubangiji allah shi amintar da mu allah shi mana maganin yan matsalolin da a gare mu yanzu allah ya gwada mana mun zo mun samu zama lafiya da rufiya asiri da kwanciyar hankali ubangiji allah shi dauka zamfara la dauka najeriya to muna